الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها المسلمون قضية الدين قضية عظيمة تلك القضية التي أخافت قلوب الأمناء وأذلت كرائم الشرفاء هم بالليل قضية الدين ظاهرة فشت وعمت وطمت وانتشرت وارتفع سعارها وتعالى لهيبها هم بالليل وذل بالنهار يشغل البال ويكدر الحال يكسر الفؤاد ويستخفي صاحبه عن العباد استعاذ منه صلى الله عليه وسلم وكان يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال فالرسول استعاذ منه وتساهلنا نحن فيه وليس عيبا أيها الإخوة أن يستدين المرء ويقترض إذا ألجأته الضرورة أو نزلت به حاجة فرسول الهدى استدان من حاجة وقضى دينه واشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهن درعا من حديد عند اليهودي كما ثبت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام بل كان عليه الصلاة والسلام يأخذ الدين لحوائج أهله وبيته وقد ثبت ذلك في السنة النبوية لكننا تساهلنا ومعذور من يستدين لحاجة أو ضرورة ولكن العجب من أناس ولجوا لجج الدين وذاقوا علقمة لأجل مجارات, مجارات في كماليات أو تنافس في مظهريات فهذا يستدين من أجل تغيير أثاث بيته وآخر يقترض لمواكبة كل جديد وامتلاك ما رآه عند غيره وبعض الناس جعل الاستدانة مهنته كلما لاحت له رغبة أو هامت بخاطره نزوة فتراه يقترض من هذا ويستدين من ذاك ثم لا يعبأ بعد ذلك بإراقة ماء وجهه فيقرع الأبواب ويلح في المسألة ويتمكن في الكلام وقد كان في سعة وغنى عن مثل هذه المواقف ومن العقل والاتزان الذي يدعو إليه الشرع والعرف والعادة ألا يلجأ الإنسان للدين إلا عند الاضطرار وأن يكبح المرء جماح هوى نفسه ويؤطرها على العفاف أطرا وأن يمد عينه إلى من هو دونه فهو أحرى ألا يزدري نعمة ربه عليه ففي الحديث الذي أخرجه أحمد ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس إن الدين أمره عظيم وخطره جسيم يقول النبي عليه الصلاة والسلام يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين رواه مسلم فإذا كان الدين لا يغفره الله لمن قتل في سبيله فكيف بمن هو دون ذلك عن أبي قتادة أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين رواه مسلم وفي الحديث الذي رواه أحمد عن محمد بن جحش قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه إلى السماء ثم وضع راحته على جبهته ثم قال سبحان الله ماذا نزل من التشديد فسكتنا وفزعنا فلما كان من الغدر سألته يا رسول الله ما هذا التشديد الذي نزل فقال والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه بل بلغ من الترهيب ما هو أعظم من أمر ما هو أعظم من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو أرحم الخلق بالخلق وخير الخلق للخلق كان إذا أتي إليه برجل متوفى ليصلي عليه سأل هل عليه دين فإن قيل نعم سأل هل ترك وفاء فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال صلوا على صاحبكم أيها المسلمون إن أمر الدين أو هذه الأحاديث التي سقنا جانبا منها هذه الأحاديث القاطعة العظيمة بعظم ذنب من مات وعليه دين كفيلة بردع كل قلب يشم رائحة الإيمان ومحذرة كل التحذير أن يأخذ المسلم مال أخيه لا يرد لا يريد أداءه وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافه إتلافها أتلفه الله أيها المسلمون بهذه الأهمية البالغة للدين وبيان أهمية سداده وقضائه لا غرابة ولا غضاضة أن يكون قضاء دين المسلم وإنظار المعسر الذي لا يملك ما يسد دينه والتجاوز عن الديون ومسامحة أصحابها والعفو عنهم عملا جليلا من أعمال البر والخير والمعروف العظيمة التي وعد الله من يفعلها بالجزاء الجزيل يوم القيامة وبالظل الظليل يوم العرض على الله والثواب الكبير قال عليه الصلاة والسلام من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله أيها المسلمون كم يكون سرور المديون حين يرفع عنه صاحب الدين الهم والغم والكرب الذي أرقه الليل والنهار فيقول له صاحب الدين قد أجلت قضاء الدين عنك شهرا أو شهرين وأفضل منه من قال لحين ميسرة وأعلى منه درجة من وضع عنه جزءا من الدين وفي القمة والمرتبة العليا من يقول له تجاوزت عن ديني كله تجاوزت عن ديني كله صدقة لله ورحمة عليك أنت أيها المعسر أيها المسلمون كم من عزيز قوم ذل وكم من غني دارت عليه الدوائر فافتقر وكم من أولئك الذين كانوا يعيشون عيشة الهناء والترف والنعيم والدعة والسعة والراحة ونسوا من حولهم فأتى عليهم يوم سلبوا كل شيء عقوبة من الله فأين من يقبلون أو يقيلون عثرات الناس هل ترجون رحمة الله هل ترجون حفظ الله هل ترجون إكرام الله أكرموا إخوانكم بتخفيف العبء عنهم ليخفف الله عنكم يوم القيامة ويتجاوز عنكم أيها الإخوة الأكارم أين نحن من تلك الصور المشرقة تلك الصور الفريدة في مشهد السمو الإيماني التي تمثلت في سلفنا الصالح في قضاء الديون عن إخوانهم المسلمون فقد روي أن مسروقا استدان دينا ثقيلا وكان على أخيه خيثمة دين فذهب مسروق فقضى دين خيثمة وهو لا يعلم وذهب خيثمة فقضى دين مسروق وهو لا يعلم وعن شعبة رحمه الله قال لما توفي الزبير لقي حكيم ابن حزام عبد الله بن الزبير فقال كم ترك أخي من الدين فقال ألف ألف قال علي منها خمسمائة ألف وروي أن جارا لأبي حاتم رحمه الله قد لحقه دين عظيم فاضطره أن يبيع بيته فجاءوا يتزاودون قال على دارك فقال الدار بمئتي ألف دينار فعجبوا من ذلك أو فعجبوا من ذلك قال نعم أما الدار فبخمسين ألف دينار وجواري من أبي حاتم بمئة وخمسين ألفا فلما علم أبو حاتم بفعله هذا قضى دينه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 الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اقتفى أثرهم إلى يوم الدين بايان هكا yin uwa muna الله تبارك وتعالى tabaraka تالكي ta'ala ubangijin talikai muna shaidawa ودقسيا بسا bautawa da gaskiya الله تبارك وتعالى شيكا muna shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bawa ne ko manzo ne na Allah tabaraka wa ta'ala muna salati da sallamewa gare shi da alayen shi da sahabban shi da duk wani wanda ya bi tafarkin su da kyautatawa har zuwa ranar sakamako ya ku ƴan uwana musulmi ina yi mana wasiya da ni da ku da mu ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala Allah yana faɗi cikin littafinsa mai tsarki ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah matuƙar tsoro kada ku yadda ku mutuface kuna kan addinin musulunci Allah ya tabbatar da digadigaina da naku cikin wannan addini ya ku ƴan uwana musulmi masu daraja lallai lamarin bashi lamari ne mai girma wanda yake tsoratar da amintattu yake hana su bacci shine yake sanya masu mutunci cikin kunya lamarin bashi abu ne da ya zanto ruwan dare a cikin wannan al'umma ya dabaibaye mutane ya yadu wasu sukan karɓi bashin ta hanya da ta dace wasu kuma sukan karɓi bashi ta hanyar da bata dace ba ba su da buƙatar shi wannan lamarin bashi shi yake hana dewa cikin mutane bacci mai daɗi da dare ya sanya su cikin kaskanci a yini suna wato oji-oji ko kuma suna tserewa waɗanda suke bin su wannan bashi shi wannan bashi ta yadda hankalin bayi yake yi ya hana ka nutsuwa da sukuni ya hana ka kwanciyar hankali da walwala kana ɓuya ba ka san mai bashin nan ya haɗu da kai saboda ma girman lamarin bashi ne siyayyen halitta annabin rahama wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi ya nemi tsari ko yana daga cikin abubuwan da ya nemi tsari wajen mahalicinsa daga gare shi domin abin da yake tattare da bashi na wato kunci da damuwa amma ga shi mu a wannan zamani ba mu cika damuwa ba bal ma har za ka ji ana tinkaho cewa wai ai bashi hanji ne yana cikin kowa wannan magana ce ta bahaushe don an faɗe ta ba ta da wata ƙima a mahanga ta shari'a sai an koma shari'ar mai addini ya ce game da bashi nan ne ma'auni amma da bahaushe zai ta ambato kalmomi ko karin magana inda ba su dace da addini ba to waɗannan ajiye su za a yi gefe a yi amfani da su a maganganu na yau da gobe amma ba sa ƙara komai a ƙima ta addini ‘yan uwa ba laifi ba ne mutum ya ci bashi domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci bashi domin bukata ko kuma domin larura ya ci bashi kuma ya biya bashin domin yana da niyyar biyan bashin kai ya ma ci bashin abinci a wajen wani bai hude zuwa wani lokaci har ya bashi jingina ta salken shi ko kuma abinda ake kira yanzu bulletproof wanda zai baka kariya daga wato wani abu da za a iya jefowa domin ya cutar da kai annabi sallallahu alaihi ya karɓi bashi wajen jabir kuma ya biya fiye da abin da ma ya aka bashi wannan ita ce ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ‘yan uwa kana iya faɗawa cikin uzuri na neman bashi ko ka ci bashi wannan babu laifi a ciki amma abin da yake abin ban mamaki shi ne mutanen da za ka ga suna kutsawa suna linkaya su nitse cikin lamari na bashi bashin da kuma ba su da bukatar shi ba su da bukatar shi kawai abin da suke yi shi ne abin da ake kira alkamaliyar. wajen malaman manufofin shari'a suna kasa bukatu kashi-kashi akwai abubuwan da na larura ne akwai abbauriyat akwai alhajiyat akwai alkamaliyat ko attahsiniyat akwai abubuwa na larura ne kuma ku lura idan aka ce larura a yaren shari'a ba larurar da bahaushe yake nufi ba kenan ba domin ta bahaushe kowa zai iya ce ai larura na shiga a'a larurar da musulunci yake nufi larurar da idan baka aikata ta ba za ka samu barazana a rayuwarka za ka iya rasa rayuwarka ko ka rasa addininka ko ka rasa wasu abubuwa da musulunci ya nuna mana girmansu amma don za ka rasa vitamin c ko za ka rasa vitamin k ko za wannan ba ita ba ce larurar da za ka je ka rungumo bashi ko ka je wajen wancan mai naman an yanka ma na dubu goma ka wuce za ka tafi gida da daddare Me sai da kaji ai larura ce sati biyu kenan ba a ci nama a gidana ba sai ka kwashi kaji guda uku ka daina bin hanyar kenan wannan ba larura ba ce a mahanga ta shari'a wannan larurar bahaushe ce ita kuma ba ta da kima a wajen malaman shari'a yawanci wasu masu cin bashi za ga ba maganar zaruriyat ba ne ba maganar hajiyat ba ne abubuwa na bukata za ka samu abubuwa ne alkamaliyat abubuwan da kawai ake cike rayuwa da su ne ko babu su za a yi rayuwa zai canja sabon agogo zai sai android ga wata not kaza ta fito 9 ne 10 ne ita kamaliyat ne ko kuma wani za ka ga ya ya rungumo bashi domin wai za a canja kujerin gidan shi za a canja gadon gidan shi ga baki ɗaya za a sake yin pop ɗin gidan gabaki ɗaya domin wata shida kenan ba a yi ba zai kecere ni wanda suke zuwa gidan kada a raina mai abokan shi kada su ce ta ƙare mishi sai je rungumo bashi a yi waɗannan abubuwa alhali ba larura ba ce ba maganar shinkafa ba ce ba maganar masara ba ba maganar kuɗin makarantar 'ya'yansa ba ba maganar matar shi za a yi mata aiki ga shi kuma tilas sai an biya aikin a asibiti waɗannan abubuwa ne na larura a mahanga ta shari'a mutum ya je ya ci wannan bashin kuma ka ga yazo ya zubar da mutuncinsa daga nan sai ya fara ƙaramin murya ya je wajen wannan ya roƙe shi tun ma ba ƙarya yake yi ba shubuha ce sai kuma ya fara yi wa ƙaryar kwalliya sai ya fara yi wa ƙaryar kwalliya ita kuma ƙarya ana yin ta yau da gobe kamar yadda annabi sallallahu alaihi ya ce mutum ba zai gushe ba yana ƙarya har sai an rubuta shi cikin makaryata kazzab ana rubuta ko makaryaci zaka wayi gari kana jin ma ƙaryar gaskiya ce sai ka wayi gari ƙaryar da kake amma kana jin cewa gaskiya ce zaka mu lura da wannan yana daga cikin abubuwa na tunani mutum ya kame kanshi game da cin bashin da baka ka da buƙatarsa annabi sallallahu alaihi wasallama cikin janyo hankalinmu da yi a hadisin al'imamu Ahmad, ka yarda da abin da Allah ya tsaga maka, ka yarda da abin da Allah ya hukunta maka za ka samu, za ka zamto mafi wadatar mutane. Za ka zamto mafi wadatar mutane. Shi ya sa ma, annabi sallallahu Alaihi wasallama cikin hadisin al'imamu Muslim, yake cewa ana gafartawa wanda ya yi shahada ku duba girman shahada ana gafarta masa komai na zunubinsa banda bashi banda ne bashi ku lura da wannan fa na Allah ne ba tantama a kan shi Allah ya ɗora shi a wani mataki na musamman amma lamarin bashi yana nan a kan shi ba maganar a gafarta mishi abu katada yake cewa wani mutum ya zo ya ce ya ma'aikin Allah ka bani labari mutum ne aka kashe shi a hanyar ɗaukaka addinin Allah shin za a kankare masa zunubansa laifuffukan shi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce e, eh, matukar yana mai haƙuri yana mai neman lada sa'annan yana fuskanta ba maganar ba da baya lokacin gumurzu sai dai abu ɗaya ne ba a kankare masa bashi shi ne bashi hakan nan akwai hadisin da sahabbai suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya daga hannunsa sama ya daga kanshi sama da ya daga kanshi sama sai ya sakko da kan da ya ɗaga kansa ya sanya tafin hannunsa shine rahatu rahatu liyad nan yasa a fuskar shi haka yake cewa tsarki ya tabbata ga Allah wane irin bala'i wane irin tsanani ne aka saukar da shi yau sahabbai sai suka yi shiru suka tsorata washe gari sai aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama jiya faga maganar da ka faɗa wannan tsanani ne wannan bala'i ne aka saukar sai ce ina rantsuwa da wanda raina yake hannunsa da a ce mutum za zai je wajen gumurzo, a kashe shi domin ɗaukaka kalmar Allah sai a raya shi a sake kashe shi a raya shi a sake kashe shi a raya shi a kashe shi alhali kuma akwai bashi a kan shi ba zai shiga aljanna ba har sai an sauke mai wannan bashin ta kai gama annabi sallallahu alaihi wasallam za a kawo gawa domin yayi mata sallah sai ya tambaya wannan wane ne akwai bashi a kan shi idan aka ce akwai bashi akwai abin da za a biya masa bashin idan aka ce akwai sai ya masa sallah idan babu sai ce kuma dan uwanku sallah wannan duk yana yi ne domin ya nuna mana girman wato lamarin bashi da kuma haɗarinsa ‘yan uwa kun ji dai girman wannan lamari kowa sai yi wa kansa hukunci shin abubuwan da nake ƙoƙarin in saye su ta hanyar karɓo bashin wane bashin wane bashin wane shin na larura ne ina da bukata kuma ina da niyyar zan biya domin idan ina da niyyar biya Allah zai taimake ni in biya idan kuma na karɓa ba da niyyar in biya ba ba zan samu dama ba kuma sai Allah ya lalata wannan dukiyar Su wanda ya karɓi bashi yana da niyyar biya to Allah zai taimake shi ya biya ya samu hanyoyi na biya ta hanyar da baya tsammani wanda kuma ya karɓa yana ganin ya bikin kwakwalen mutane ai ya iya zaƙin baki ya je wani zaƙin baki wani ma ya bashi bashin kaza wani ma ya bashi kuma duk bashi da niyyar biya to Allah zai lalata wannan dukiyar da maganar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ‘yan uwa wani zai iya fadawa cikin bashin bashi ya dabaibaye shi amma yana da niyyar biya Allah ya hukunta bai samu ba yana cikin tsanani saboda tsananin girman bashin shi sa musulunci ya kwadaitar da mu mu zamto masu sauƙaƙawa, masu yafewa wanda suka shiga kaka na kai yanzu da yawa wasu 'yan kasuwa wani yanzu an san mutumin kware ne yana biyan bashi amma sai dukiyar ta narke bai an kara ba hauhawar kayan masarufin nan lalacewar tattalin arziki abubuwan da yake hannun mutane bai an kara ba sai ya ga kawai ya cinye ma kudin shagon nashi ga baki daya kuma ba giya yake sha ba ba cace yake yi ba ba neman mata yake yi ba ba baɗala yake yi ba an san da haka bashi ya narke mishi a kai to nan idan kai kana da sarari sai ka yafe mishi wannan bashi domin ya fita daga cikin wannan tsanani idan ma baka iya samun zuciyar yafe masa ba sai ka yi aƙallu min zalik sai ka ɗaga masa ƙafa zuwa wani lokaci idan an samu sarari a yi ƙoƙari a biyan wannan bashi ko kuma in za ka iya kasa wannan bashin a shekara ɗaya ko shekaru biyu kai dai yaya kake ganin za ka iya biyan bashin sai a zauna ya kake gani to tsara ka dinga samun kaɗan-kaɗan har Allah ya kawo lokacin da za a fita daga cikin wannan tsanani kaga nan farin ciki zai yi bacci mai kyau zai ji daɗi kai ma kuma ka samu lada musamman ma in kai domin neman yardar Allah sai Allah ya yalwata maka shi ma Allah ya sama mishi mafita ya biya ka hakkin naka amma lokacin da za ka sako shi a gaba kai ka san babu sarari ne ba wai ba shi da baya son biyan ba ne ka kai shi wajen jami'an tsaro ka firgita shi ka kai shi kaza ka tura mai dogon tek na zai firgita dama yana da hawan jini ya kasa bacci gaba abincin da za a ci kai kuma kana ganin ka samu nutsuwa Allah maɗaukakin sarki shi yake juya al'amura kai ma baka san me zai faru gobe ba da yawa mutane suna cikin yalwa suna cikin jin daɗi suna cikin morewa amma sun zama abubuwan buga misali yanzu ku ‘yan uwa shaidu ne wani yana nan zai iya sayanka amma Allah bai shawarce shi bai karɓi wannan arzikin da yake hannunsa ya koma yana ƙarƙashin wani wanda ba a tunanin ma zai shiga ƙarƙashinsa ko ya zamto ɗan aikensa da ka mu zamto masu yafiya idan ma za mu jinkirta musu ne zuwa wani lokaci ko kuma mu ce ai an yafe wani bangare na bashin nan ka ji da rabin rabin ma ka tsara lokacin da za ka iya biya wanda ya kai kuma mataki mafi girma mafi matsayi wajen Allah shine wanda zai ce bashin nan da nake binka na yafe maka kuma ba na son kowa ya ji in ma rubutu ne me ba na son wani ya ji labari maƙotana ma ba na son su ji labari ku ji irin wannan abin da ya faru wanda da shi zan ƙarƙare wannan akwai ɗaya daga cikin magabata na ƙwarai da haizama da ɗan uwansa Masruk. Masruk ya ci bashi bashi ya mai ya narke mai akai yana dawa a kansa bashi babban malami ne na musulunci Kai zama ma bashi ya dabaibaye shi sai masruku ya ji labari fa ga bashin da ya dabaibaye zama Allah sai Allah ya hore wa shi masruk abin hannu da zai iya biyan bashin kai zama. sai kewaya ya je biya bashin da ake bin kai sama, kuma bai faɗa masa shi ma kuma kai sama ashe ya ji labarin ana bin masuku bashi sai kewaya ya je biya bashin ko sanar da sama bai sani bai ba kowa ya fita daga bashin saboda ‘yan uwantaka so ake a fita daga tsanani na bashi domin sun san tsananinsa a ranar gobe kiyama. Shu'aba ya rawaito yake cewa lokacin da az-zubair ya rasu sai hakim ibn hizam ya haɗu da abdullahi ibn zubair ya ce nawa ake bin ɗan uwana bashi ne sai ya ce ai miliyan ɗaya ake sa ko biliyan ɗaya tunda dubu so dubu ba shine biliyan ɗayan ba sai ce to ni na ɗau ragamar zan biya masa ɗari biyar ɗin miliyan ɗari biyar ɗin na buga wannan misalin ne in za a buga misalin dukiyar tana da yawa ƙwarai haka ya biya bashin wannan ɗan uwan nasa akwai wani maƙoci na abu hatim babban malamin hadisi ne yana da maƙocinsa. makocin bashi ya narke mai a kai har ta kai ga sai ya sayar da gidan kafin ya biya bashi ya sa gidan a kasuwa da aka sa gidan a kasuwa gida ne ba wai na hamshakin mai kuɗi ba sai ce kuɗin gidan nan dubu ɗari biyu da hamsin, a dubu ɗari biyu ne Dubu ɗari biyu za a sayi gidan nan sai aka yi mamaki to gidan hannawa yake sai ce eh gaskiya kuɗin gidan dubu hamsin ne amma kudin kasancewa ko kudin makotaka da abu hatim hamsin. saboda ba maganar gidan ba kawai makoci saka za ku sai abubuwa guda biyu ne Dan ni zan yi babba asara ba gida ba kawai har makoci ma zan yi asara sai shi abu hatim ya ji labarin faga abin da ya samu makocinsa sai kira yace to na sai gidan naka ya biya masa bashin sa'annan ya bar mishi gida ya bar mishi gida kaɗan ne masu yi akwai masu yi amma wani yanzu Allah Allah yake makocinsa a kasuwa ta ƙare mai to na ji fa gidanka ana ta kaɗa mai ƙararrawa to maɗan ɗan tattauna za a sayar da shi ne a kasan ba masu siya ba eh na san miliyan goma ne kuɗinsa to amma waye zai kawo kuɗin kashi yanzu dai barin tarfa ma ko huɗu yanzu ka riƙe sai mu ɗan ci gaba da abin nan ko kaya ne in suka zo sai in dinga baka nan kaga shi wanda yake yana kokarin ne ya ƙara karya shi ya ƙara ta shi kawai ina yan uwantakar ina yan uwantakar Allah Allah yake bashi ya dabaibe dan uwansa eh to in dai gonarka da take waje kaza nawa zaka sayan mu sai ga wani shi yana jira ne kawai ta karewa wasu shi kuma ya tattara kayan su ya siya ta hanya ta wulaƙanci. kamar shi zai dawwama a duniya ɗan uwa wannan shi ne haɗarin bashi sa'annan kuma ga mafita da aka ambata yana da kyau kowa ya ɗora kanshi a ma'auni mu yi ƙoƙarin tsantsan wajen karɓan bashi musamman 'yan uwa matasa za ga ana ta cin bashi don mutum ya sai not kaza don ya sai kaza don mutum ya sai hula ta dubu ashirin da biyar don kar a raina shi ya sai yadin da idan ya shiga waje wai ai yanzu ba ka da kima sai kana da kuɗi to don ba ka don an faɗa haka tilas ne mi hakan ai ba tilas ba ne don mutane sun yi sai a ce hakan ne mi ta yin abin da saɓanin abin da suke so ne har a gyara mana Ai don an ce wai sai kana da kuɗi a girmama ka ko sai kana da mota mai kyau a girmama don haka kawai sai mu ba zama mai ta ciwo bashi muna saba wa Allah Allah ya ci gaba da tsine mana ai sai mu gyara waɗanda suke hakan amma ta kama kawai cewa majalisinsu mu dinga yi mana al'amuran sun suna ganin dukiya ce a kawai cewa al'amuran mana. Ai, ba dukiya kawai take ba ma ita ba kan gaba wajen shiga aljannar ai wani za ka yana ce su abubakar siddiq suna da yan aljanna ya su umar ya su abdurrahman ibn auf su usman ibn affan su ai masu kuɗi ne a to masu kuɗi ne cikin musulunci ba da musulunci ba kun fahimci wannan kalma masu kuɗi ne a musulunci ba da musulunci ba su a cikin musuluncin su masu kuɗi ne amma ba da musuluncin suka ci suka samu kuɗin ba ba tijaran musulunci suka yi ba ba kasuwanci da shi suka yi ba suka samu kuɗin suna harkokinsu shi kuma su da yake musulmai ne suke wa'annan abubuwa na tallafawa na kyauta ‘yan uwanmu da suke tallafawa masu kuɗi yana da kyau mu zamto muna musa adalci yawanci na kula ba ma tsoron Allah ba ma son wa'anda suke kyautata mana ku yi haƙuri da wannan kalmar tana da nauyi amma masu kuɗin da suke taimakawa addini suke taimakawa al'umma galibi ba ma musu adalci wani adalci su sun yi sun kyautata amma wajen mu taimake su Allah ya karɓi aikin ba ma taimaka musu za mu iya musu bambadanci ne ta nuna ai wane ne wane ne wane tun baya ji har sai ya jiriyar Allah ya lalata aikin kaga ba mu taimake su ba ba mu so su kamar yadda Allah yake so mu so su ba sun yi musu addu'a da fatan alkhairi ko mai iya ƙoƙarin fa yi don Allah yi don Allah yi don Allah Allah ya ƙara tsarkake muku niyyarku Allah ya ƙara tsarkake muku niyyarku kaga an taimake shi kuma shi ma zai ji daɗi ko da bai fahimta a karo na farko ba na biyu na uku na hudu zai gane kai masoyinsa ne kuma kana so ya rabauta a ranar gobe kiyama Allah nake roƙo da sunayen shi kyawawa da siffofin shi maɗaukaka. Allah ya datar da mu duniya da lahira Allah ya taimake mu Allah ya wadata mu da wadatar shi Allah ya azurta mu arziki na halal Allah ya azurta mu da wadatar zuci Allah ya kare mu daga fitintunu na zamani Allah ya kare mu daga fitintunu na zamani wanda bashi ya dabaibaye su muna roƙon Allah Allah ya kawo hanyar da za su wanye wannan bashin da yake kansu Allah ya yalwata musu wanda arzikinsu ya karye cikin ‘yan kasuwanmu Allah mai da musu da sabon arziki, Allah mai da musu da sabon arziki, Allah ya ba mu ikon cin halal, Allah ya hana mu cin haram, Allah ka hana mu cin haram, ya Allah ka hana mu cin haram, ya Allah ka zaunar da mu Najeriya lafiya, ya Allah ka shirya mana shugabanninmu, ya Allah ka tsora mu kan hanya madaidaiciya, ya Allah ka tsora mu kan hanya madaidaiciya, ya Allah wannan hauhawa kayan masarufi da muke ciki mun kawo ƙarar kawunanmu ya Allah ka kawo mana ɗauki يا الله ككامنا توكي يا الله ككامنا توكي يا الله ككامنا توكي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم تجاوز عن سيئاتنا اللهم تجاوز عن سيئاتنا اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم إلى أن نلقاك غير مبدلين ولا مغيرين اللهم ارزقنا رزقا حلالا تطمئن به قلوبنا اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه اللهم ارزقنا رزقا تطمئن به قلوبنا اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تبذلها بالاقتار فنسترزق من دونك ونسأل شر خلقك ونبتلى بحمد من أعطى وذم من منع وأنت من فوقهم ولي الإعطاء وبيدك وحدها خزائن السماوات والأرض اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم ها نحن قد رفعنا أكف الضراعة إليك فلا تردنا خائبين اللهم ها نحن أمام عتبة بابك فلا تطردنا عن جنابك فليس لنا في الوجود سواك رب ندعوه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بجود جودك وكرمك أكرم الأكرمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله أنه أحمد مسؤول حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر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 الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم هل تحس تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر